muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana halartar wannan rana muka zama muna da rai kuma muka zama muna da lafiya wannan babban ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana a matsayin ranar da za ta zama ta ƙarshe a cikin wannan wata mai alfarma wannan ba ƙaramar baiwa ba ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa. Allah madaukakin sarki ya ara ma mutum wani lokaci na rayuwa dama ce yake ƙara buɗe masa domin ya amfani da ita ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar gane kurakuransa ya tuba ya istighfari Allah kuma ya gafarta masa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahma sannan kuma dama ce ta ya ƙara ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ya yi masa rahma ya sa shi a cikin aljannarsa Allah ya mana haka ba don mu ba bayan haka lura da halin da muke ciki a cikin ƙasarmu da kuma yanayin da muke ciki muka ga ya kamata a ce mu yi bayani akan mahimmancin addu'a da kuma tasirinta da sharɗin karɓanta da ladubban karɓanta saboda mu dawo da hankulanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana fatan da izinin Allah bawan da ya koma zuwa ga ubangijinsa ya kaskantar da kai ya tuba to Allah su ya roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake shi kuma ya buɗe masa ƙofarsa domin ƙofa Allah subhanahu wa ta'ala ba a kulle ta gabawa sai idan bawa shine ya kulle makansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da buɗe mana ƙofofinsa na rahmarsa ya karɓi addu'o'inmu ya yi mana halin da muke ciki na tsoro da damuwa da yunwa da talauci da tashin hankali ya sa mu zauna lafiya a cikin ƙasarmu ya saukar da alkhairai masu ɗimbin yawa a cikin wannan ƙasa tamu masu albarka ya shiryar da shugabanninmu ya musu jagoranci ya ɗora su akan hanya ta daidai ya hana su aikata abin da ba bai yadda da shi ba abin da za mu fara magana a kansa za mu yi bayani akan me ake nufi da addu'a addu'a lafazi ne na larabci eh, wanda aka samo shi daga da'a ya du'u du'a'an ko da'awatan idan aka ce da'a ya kira kenan ya du'u yana kira addu'a a kira wannan a harshen larabci kenan shi yasa addu'a fi an annida kira kenan shi yasa wani zubin sai mu ga Allah subhanahu wata'ala shi kanshi yakan yi amfani da lafazin annida'u dan a matsayin addu'a kamar yadda yake faɗi game da annabi yunus alaihi salam yake cewa fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fanada ay fada'a annabi yunus alaihi salam sai ya kira ya roki Allah subhanahu wa ta'ala alhali yana cikin dufai dufai uku duhun dare duhun teku sannan ga duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta yana cewa babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka inni kuntu min zalimin lallai na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu suka aikata abin da ba a sa su ba to wannan a harshen larabci kenan idan aka ce addu'a amma addu'a a larabcin shari'a ko a harshen shari'a idan aka ce addu'a abin da take nufi tana nufin nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala neman nan yana iya yiwuwa nema na a baka wani abu na alkhairi da kake nema kake bukata ko nema na tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga abin da kake jin tsoronsa ko nema na Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da kai daga wani yanayi da ka shiga mara daɗi ko nema na Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan aikata wani abu da kake buƙatar ka aikata duka wannan yana shiga cikin addu'a yana shiga cikin ma'ana addu'a da addu'a da zikiri malamai sun tattauna akan bambancin da ke tsakanin su wasu suna ganin abu ɗaya ne wasu kuma suna ganin a'a ababe ne guda biyu waɗanda suka kasance a tsakaninsu akwai gamewa akwai kuma keɓewa abinda larabawa suke ce mushi al'umum da alkhusus kenan idan aka ce zikiri a zikir to ya fi gamewa fiye da addu'a ita kuma addu'a ta fi keɓantuwa domin idan suka ce a zikir sukan yi tarifinsu su ce huwa sana'u ala au du'a'uhu au ri'ayatu ahkami abinda ake ce ma zikiri shine as-sana'u yi ma Allah yabo da kirari da kamba ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin amfani da lafuzza waɗanda suka zo a cikin alkur'ani mai tsarki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya wajen yaban Allah subhanahu wa ta'ala din kamar ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah wannan yaban Allah ne kamar ka ce alhamdulillah yaban Allah ne da kumbura shi da kuma kambama shi da yi masa kirari haka hailala ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah nau'i ne na yabon Allah subhanahu wa ta'ala da makamantan waɗannan dukkaninsu suna shiga cikin azzikir asana wa Allah wato yabon Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu au du'a'uhu roƙon Allah a nan ga addu'a ta shigo ciki ashe addu'a wani yanki ne ko wani ɓangare ne ko wani reshi ne daga cikin rassa na zikiri Eh, tun daga shi an ce au uhu na uku auri ayatu kame zikiri na ɗaukan ma'anar tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yin abin da aka ce a yi da nisantar abin da aka hana duk wannan yana shiga cikin zikiri kenan zikiri ya fi gamewa fiye da addu'a addu'a ita kuma ta keɓanta daga zikiri amma wani zubin akan ɗauki ɗayan a ba shi ma'anar ɗayan akan ɗauki ɗayan ma a bashi ma'ana ɗayan mu sukan yi amfani da lafazin azzikir suna nufin addu'a sannan sukan yi amfani da lafazin addu'a kuma suna nufin azzikir amma dai tabbas a ilmance idan mutum ya tsaya ya kalla ya zurfafa bincike zai ga akwai bambanci a tsakanin su bambanci na gamewa da kuma keɓewa in an ce addu'a to ta keɓe in an ce zikiri to an game shi ya sa ma suke kasa addu'a gida biyu su ce akwai du'a'ul mas'alati akwai du'a'u al'ibada in suka ce du'a'ul mas'ala ita ce addu'a mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da waɗancan ababen da muka ambata neman Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani alkhairi neman ya tsare ka daga sharri neman ya fitar da kai daga damuwar da kake ciki neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. ya agaza maka ya baka ikon aiwatar da wani abu da kake son ka aikata eh, du'a'ul mas'ala kenan sannan sai du'a'ul ibada ita kuma ita ce zallar addu'a da mutum zai ta yaban Allah subhanahu ta'ala a nan mun koma kenan zikiri as-sana'u 'ala Allah kenan yaban Allah subhanahu wa ta'ala eh, shi waɗannan suna kashe amma malamanmu suna da ka'ida suka ce Kalla ma ya du'a'u mas'alatin illa wa qad ishtamala ala du'a'i ibada zai yi wuya ka ga wata addu'a wacce take ta roƙo ta nema face sai kaga ta kunshi yaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsarin alkur'ani mai tsarki kenan kuma tsarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk inda za ka ga an yi wata addu'a ta yabo to sai kaga kuma duk inda za ka ga wata addu'a ta ibada to sai kaga ta kunshi addu'a ta yaban Allah subhanahu wata'ala da yi masa kirari da kambama shi da kuzuzu ta al'amarinsa saboda ka yan uwa masu albarka tabbas addu'a wata abaci wata ta kasance mai mahimmanci da ya ba a ce ɗan adam ya yi ta da ubangijinsa subhanahu ta'ala wannan abin da ya shafi abin da ake nufi da addu'a kenan a taƙaice saboda mahimmancin addu'a malamanmu sun yi rubuce-rubuce masu mahimmanci sosai a game da addu'a tun a baya littafanmu na sunna cike suke da bayani kitabu da'awat ko kitabu du'a ko kitabu zikir ko kitabu azkar ko kuma abin da suke ce mushi fannu amalil yaumi wal laila duka waɗannan eh, abubuwa ne da suke magana akan addu'a sannan bayan haka sai da malamai suka ɗauki littafi kacokan suka rubuta a kai suka kira shi da addu'a kamar imam tabarani rahmatullahi alaihi yana da littafin addu'a kamar imam al a bayansa yana da littafinsa da ya rubuta ya sa masa suna kitabu du'a kabir duka wannan yana nuna yadda malamai suke cewa baya kamata ga musulmi ya saka ci game da addu'a baya kamata ga musulmi ya zama ya yi shakulatin ɓangaro a game da al'amarin addu'a wannan shi zai kai mu gaba ta gaba mahimmancin addu'a da kuma girmanta a cikin shari'ar musulunci addu'a ibada ce abu na farko kenan addu'a wani yanki ne na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin hadisi ingantacce ce inna du'a huwa ibada Lallai addu'a ita ce bauta lalle addu'a ita ce bauta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju arafa alhajju arafa eh kamar yadda yake cewa annadmu tauba dukkanin su wani yanki ne daga cin abin da aka ce su ne su shine su kamar yanzu misali ne da Hausa ko kuma a rayuwar mu sai ka ce falo gida ko falo shine gida ko ka ce ɗakin kwana shine gida ai a cikin gida ake samun ɗakin kwana a cikin gida ake samun falo da ake zama to amma sai aka ɗauka saboda mahimmancin falo a gida saboda mahimmancin ɗakin kwana a gida sai aka ce ɗakin kwana shine gida sai aka ce falo shine gida to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna du'a huwa al-ibada lalle addu'a ita ce bauta lalle addu'a ita ce bauta to haka a can ɗin da ya ce mu tauba lalle da na sani shine tuba a'a wani yanki ne daga cikin tuba Haka nan da ya ce alhajju arafa a'a arafa wani yanki ne daga cikin aikin hajji domin akwai sauran ayyukan da ko da mutum ya tsayi arafa amma bai yi su ba to aikin hajjinsa bai yi ba haka ita kanta addu'a akwai ababen da a cikin ibada idan mutum bai yi su ba amma ya yi ta ita kadai bai yi ibada ba to amma saboda mahimmancin waɗannan ababen sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su da cewa su ne ababen da aka ambata a matsayin iyayen to wannan kenan to kuma ƙur'ani yana goyon bayan wannan hadisi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين wa qala rabbukum ud'uni kuma ubangijinku yace ku roƙi ni ku yi addu'a a wajena ku nema a wajena astajib lakum ni kuma na ɗauki alkawarin in kuka roƙe ni kuka cika ƙa'idojin roƙo na astajib lakum ni kuma zan amsa muku to nan ya ce da lafazin dalun da ainu wanda ke fa'idantar da addu'a da'a to kuma da ya tashi sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba waɗanda suke girman kai ba sa yin addu'a ta sai yi amfani da lafazin ibada a matsayin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce inna du'a huwa ibada inna du'a huwa ibada sannan annabi ibrahim alaihi salam shi ma yi amfani da irin wannan ibara وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم سيتي وما يعبدون من دون الله النبي إبراهيم عليه السلام هنا فدا من متاننسا أتكي هد ما هيفنسا هنا تشوى أعتزلكم kuma zan ƙaurace muku wa mata da'una min dunillah da abin da kuke roƙo kuke bauta mawa sai aka yi amfani da lafazin addu'a wa a'tazilukum wa ma min dunillahi wa rabbi ni kuma zan je in ci gaba da bauta ma ubangiji na zan ci gaba da roƙonsa wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya na tabbatar ina fata ina da tsammani mai a kan cewa ba zan zama taɓaɓɓe ba in dai ina roƙon ubangiji na to sai ya tashi sai ya ce falamma tazalahum a lokacin da annabi ibrahim ya ƙaurace musu wa ma ya abuduna bai ce wa ma ya du'una ba wa ma ya abuduna da kuma abin da suke bauta mawa a nan yi daidai da kenan inna du'a a huwal ibada yi daidai da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa atazilukum wa ma ta'budu wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi falamma atazalahum wa ma ya'buduna bai ce wa ma yad'una min dunillahi ba wa habna lahu ishaqa wa lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya kaurace musu da abin da suke kira koma bayan allah subhanahu wataala na gumakansu da taurari da suke bauta mawa wa habna lahu wa sai muka masa kyauta ta ɗa da jika muka bashi ishaq bayan ya daɗe bai haihu ba sannan kuma bayan ya ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan isa kuma Allah subhanahu ta'ala ya sake masa wata kyauta ya ba shi jika annabi ibrahim alaihissalam da tsufansa ya ga ɗansa sannan kuma ya ga jikansa to wannan abu na farko kenan mahimmancin addu'a an kira addu'a da cewa ibada ce mahimmancin addu'a na biyu sunayen Allah subhanahu ta'ala suna nuna mana cewa lalle Allah ya cancanta a shi daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki akwai al al-mujib akwai assamiya akwai al duk waɗannan sunaye ne da sufofi na Allah maɗaukakin sarki Allah yana ji Allah yana amsawa Allah subhanahu wata'ala kusa yake duk waɗannan suna gayyatar mu da cewa mu roƙi Allah subhanahu wata'ala haka kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ana addu'a da shi sunan Allah ar-Rahman a roƙe shi rahama shi yake da rahama shi yake da rahama kuma ya faɗa mana cewa wa rahmati at kulle shai tausayina da rahmata sun yalwaci komai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya ajiye a saman al'arshinsa inna rahmati sabaqat ghadabi ko inna rahmati taghlibu ghadabi lallai tausayina yana rinjayar ko ya gabaci fushina sannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim in za a nemi rahama a nema a wajensa sunan Allah subhanahu wa ta'ala ash-shakur mai godewa ne sunan Allah subhanahu wa ta'ala al mai ilimi ne mai cikakken sani ashe a wajensa da ake nema kenan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna mana nuni da cewa mu Allah subhanahu wa ta'ala sannan cikin abin da ke tabbatar mana da mahimmancin addu'a ita addu'an nan idan ka yi ta na farko dai ka yi ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna du'a huwa ibada ibada kuma abin da ake mabawa idan ya yi ta shine za a bashi lada to in ka roki Allah subhanahu wata'ala abu na farko da Allah subhanahu wata'ala zai maka to zai rubuta maka lada cewa ka masa bauta bautar da yake so sannan na biyu ya biya maka ka, idan ka ce Allah ban za ne sai ya baka bayan ladan da ya baka cewa ka masa ibada sannan bayan ya rubuta maka lada ya baka abin da ka nema in tsari ka nema ya tsare ka idan wani abu kake ciki na damuwa ka ce ya fitar da kai ya rubuta maka lada kuma ya fitar da kai daga wannan hali da ka shiga mafi wanda baka jin daɗin sa sannan idan wani abu kake jin tsoro ya baka tsari game da shi sai ya baka tsari game da shi kuma bayan ya rubuta maka lada ashe addu'a ga baki ɗayanta alkhairi ne ga baki ɗayan addu'a wajenta da cikinta samanta da ƙasanta damanta da hauninta gabas ɗinta da yammanta kudunta da arewarta duka ga baki ɗaya alkhairi ne ita babu wani abu na ɓangaren addu'a wanda za a ce ba san barka ba ne idan bawa ya yi so da haka a shi addu'a ya kamata a ce bayi su yi ta ya waje ba a ce bayi su yi ta sannan daga cin abin da ke tabbatar da mahimmancin addu'a ai bawa ba sunansa bawa bawa kuma abin da aka sani kullum shine yana da bukata a wajen mai gidansa walillahi masalul a'ala abin da ya shafi bauta da ake ta ƙasa bauta ta mai gida da yaransa ai kullum ana tsammani ya kasance bawan nan yana roƙo ne a wajen mai gidansa har ma ya kasance akwai ka'ida cewa an tawa maluka sayyidik kai da dukiyarka kai bawa ga baki ɗaya kayan mai ku ne mai ku shi mai ka shi ya mallake ka kuma ya mallaki dukiyarka ashe duk wani abu da kake nema a wajensa abu kake nema to wajen sa ya kamata ka je ka nema to wannan abin da ya shafi bawa na duniya kenan bawa tsakanin dan adam da dan adam bauta da ake ta duniya to wannan bauta ta ubangiji subhanahu wata'ala da kuma bayinsa wanda shine ya halicce su ya samar da su ya kaddara musu rayuwa kuma shi bai da bukata a wajensu amma bawa da mai gidansa a duniya mai gidan yana buƙatar bawan ya mushi wani abu wanda zai amfana da shi to amma shi Allah ta'ala sai dai ku ku amfana da shi amma shi ba shi yake amfana da ku ba baya buƙatar komai a wajen wani sannan wani abu da ke nuna mahimmancin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya faɗa min cewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah abin da ke wajen ku yake karewa amma a wajen Allah subhanahu wata'ala yana nan tabbatacce tabbatacce babu wani abu na Allah subhanahu wata'ala da ya mallaka da zai ƙare arziki da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ugu ne ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ننزل بقدر ما, ما ولكن ننزل Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da Allah ta'ala maɗaukakin sarki zai saukar da zai yalwata arziki ga bayi to laba fil ard to da za su rike girman kai a tsakanin junansu za su rike fasadi su rike banda tunda innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan ma abin da Allah ta'ala ya saukar a ban kasa din to shi kanshi ana rigima kansa ana girman kai ana jiji da kai to ina ga da Allah subhanahu wata'ala ya yalwata to amma Allah madaukakin sarki yana saukar da arziki ne gwaggwadon abin da ya ga dama kuma gwaggwadon abin da yake ganin shi ne zai amfani bayansa a matsayinsa na masaninsu wanda ya halice su to duk wannan yana nuna mana mahimmancin addu'a da kuma tasirinta da kuma ƙarfinta sannan cikin abin da ke tabbatar da mahimmancin addu'a Allah ta'ala ya halici duniyan nan akwai damuwa a cikinta akwai damuwa rayuwa ce wacce take ba ta da sauƙi laqad khalaqna al-insana fi kabad haƙiƙa mun halarci ɗan adam a cikin wahala al-imam al-hasan al-basri yace yukabi da mashaqqati haya saboda ya zo ya gwagwarmaya da wahalhalin rayuwa to idan akwai wahalar rayuwa to ina ne inda za a ruga in an sha wahalar nan domin a roƙi cewa wahalar nan ta sassauci ko wani zubin ma ta kwaranye na wani lokaci dole a tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan yana nuna mana tasiri da mahimmancin addu'a a rayuwar ɗan adam bayan haka addu'an nan tana iya yiwuwa kamar yadda muka faɗi ta zama nema ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala du'a wa talab nema kake Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani abu eh, ya baka wani abu أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا Allah ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suke kira kuma suna neman tsanantuwa daga zuwa ga Ubangijinsu sannan suna fatan samun tausayi daga ubangijinsu sannan kuma suna jin tsoron azabar ubangijinsu domin lallai azabar ubangijinka ta kasance a bace wacce take a bar gudu a da ba a so to ashe ana yin addu'a don nema sannan ana yin addu'a neman nan zai iya zama neman alkhairi zai iya zama neman tsaki zai iya zama neman taimako ko ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ko ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka ko ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka shi yasa ake da nau'i na istighasa ake da nau'i na isti'ana ake da nau'i na isti'aza istighasa neman agaji mutum ya shiga damuwa kamar irin halin da muke ciki suna na rabbakum fastajaba lakum ubangiji ya ce ku tuna lokacin da kuke neman agaji a wajen ubangijin ku kun shiga rayuwa ta ni'yasu rayuwar kakani kayi shi nan sai kuka nemi agaji a wajen ubangijin ku fasta jabalakum sai ubangijin ku ya amsa muku ya ma muku alkawari cewa zai saukan muku da mala'iku guda dubu kai za su zama ma dubu uku a wata ayar su zama dubu biyar kuma suka zo suka yi taimako suka ba da agaji mala'ikun Allah ta'ala suka zo suka taya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi aka ci nasara wanda sahabban annabi sun a lokacin ba su da yawa ka ɗauki badar abin da ya faru mala'iku sun sauka a badar a shekara ta biyu bayan hijira ba shirin yaƙi suka yi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su saboda tasirin addu'a da kuma ƙarfin imanin su da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin zuciyarsu sannan Allah ta'ala ya saukar musu da mala'iku a Hunain a Hudayn a shekara ta takwas kafin shekara ta takwas an so kan musu da mala'iku a Hazab a shekara ta biyar bayan hijira duka waɗannan suna nuna neman agaji a wajen Allah hakanan neman tsari isti'aza kenan shi yasa za ka yi karatun alkur'ani aka umarce ka da ka yi isti'aza bai za ka ra'ata alkur'ani fasti'iz billahi min shaitani rajim sannan wa in ma yanzu ban naka min shaitani nazgun fasti'iz billah a wata ayar fasti'iz billahi innahu huwa samiul alim a wata ayar wa ko rabbi uzu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun duka waɗannan isti'aza neman tsari a game da abin da kake tsammanin zai iya cutar da kai bai riga ya zo ba ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka amma ka san cewa wannan abin sharri ne in kuma ya zo ya sauka a gare ka to za ka shiga cikin damuwa to duk wannan nau'uka ne na addu'a da ya kamata bawa ya kasance ya shirya ma kansa ya koya kuma ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi sallam. addu'ar da tafi ita ce addu'ar da mutum zai samu ta a cikin alkur'ani da addu'ar da mutum zai samo ta a cikin sunna shi yasa zamu ga Allah ta'ala ba mu labarin addu'o'in annabawansa annabi adam alaihi salam yayi addu'a qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah ne da kansa ya masa wahayi fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa at-tawwabur rahim annabi adam alaihissalam ya karɓi wasu kalmomi daga ubangijinsa sai ya faɗe su sai Allah ya bashi ikon tuba kenan sai kuma Allah ya karɓi tubansa kuma dama Allah mai yawan karɓan tuba ne kuma mai yawan jin tausayi to kalmomin su ne da shi da matarsa Hawwa alaihissalam ka ce rabbana zalamna anfusana ya Allah madaukakin sarki ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana idan baka tausaya mana ba Wata tarhamna kuma baka ji tausayin mu baka gafarta mana baka ji tausayin mu ba da nakunanna min al-khasirin to za mu zama cikin tababbu za mu zama cikin waɗanda suka yi asara addu'a annabi adam alaihi salam kenan addu'o'in annabi nuhu alaihi salam a matsayinsa na farkon manzanni suna da yawa ya yi addu'a rabbi firli wali walidayya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد illa ta bara. rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin duk waɗannan addu'o'i ne na annabi nuhu alaihi salam da yayi annabi ibrahim alaihi salam a matsayin sa na baban masu tauhidi baban manzanni kakan masu tauhidi yana da addu'o'i da yawa ga addu'o'insa nan a cikin suratul baqara ga addu'o'insa nan a cikin suratul ibrahim eh. وإذ يغفو إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم غاشنا كذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام الدوين النبي إبراهيم عليه السلام da suka yi da shi da annabi annabi annabi annabi annabi Musa alaihi salam yana da addu'o'i shi ma da yayi yayi addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aksara ad'iyatahu addu'o'in manzo Allah sama suna da yawa ga sunan a cikin littafin sunna kenan manzannin Allah subhanahu wata'ala manya-manya da annabawansa suna addu'a annabi Isa alaihi salam ga addu'o'insa na a cikin suratul ma'ida duka addu'o'i bayin Allah nagartattu suna addu'a sannan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna addu'a alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقهم السيئات قاسنا أدوا إن ملائكو suna nan a shi bayin Allah subhanahu wa ta'ala manya-manya suna addu'a shi yasa ijma'in musulmai ne malaman aqida suna tabbata a sun tabbatar da cewa addu'a wajiba ce wajibi ne musulmi ya riƙa yin addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala saboda mahimmancin addu'a ne kasance kusan duk wata ibada to za ka ga an ɗaure ta da addu'a an gama aikin hajji فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا an gama aikin hajji sai Allah ta'ala ya ce fazkurullaha ka zikrikum aba'akum idan kuka kammala aikin hajjin ku to fazkurullaha ku rika ambatan ubangijinku ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku kuna yin alfahari da su larabawa suna alfahari da iyayensu ana bin kaza ana min qabilati kaza kaza kaza kaza ulaika aba'i faji'ni bi mislihim da makamantan in waɗannan wa yuqda al-amru hina tajibu taymun wa la yusta'maruna wa hum da makamantan suna alfahari da iyayensu da ƙabilunsu. to sai Allah ya ce ku yi haka ashad da zikira ko kuma fiye da haka yadda kuke ambatan iyayenku to ku daina ambatan iyayenku kuna alfahari da su ko ki Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ga misalin mutane biyu wasu idan suka gama aikin hajji sai ka ji suna cewa rabbana atina fid duniya ya Allah ka ba mu kawai mu a duniya su kawai duniya kawai suka sani kawai rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq amma ba su da rabo a lahira amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nan. amma a ciki akwai masu imani masu hankali masu natsuwa in sun tashi sun gama aikin hajjin su sai su yi addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira sannan ka tsare mu daga azabar wuta sai ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu waɗannan suna da rabonsu a cikin abin da suka aikata an ga azumi azumi da muke yi yau muke fatan ya zama ƙarshe shi ma an ɗaure shi da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala bayan dai ya gama bayani akan azumi sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yakhshurun idan bayina suka tambaye ka game da ni wai ina niki? waye ni ya niki? fa inni qarib kace kusa niki wajen amsa musu qaribun ma'al udu kusa yake Allah subhanahu wata'ala kuma madaukaki ne shi gashi kusa amma madaukaki ne shi to to to kace musu fa inni qarib lalle kusa niki? ni kusa da kusa niki? ujibu da'a da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'ar wanda ya roƙe ni matukar ya roƙe ni abinda ake buƙata falyastajibu li su nemi amsawa ta falyastajibu li su nemi amsawa ta ko su amsa min in ka ce su nemi amsawa ta wato su bi matakan da ake bi na sharaɗin karɓar addu'a wanda muke fatan insha Allah mu yi magana akan su ba da daɗewa ba ko kuma falyasta jibuli su amsa min su amsa min wato su yi imani da ni in suka yi imani da ni daga cikin sharɗin karɓan addu'a wajen Allah subhanahu ta'ala akwai imani da Allah subhanahu wata'ala ka yi imani da Allah cewa Allah zai amshi addu'ar taka ka ya ce kuma wali yu'minu bi su imani da shi la'allahum yawshurun in sun yi haka za su zama shiryayyu haka nan sallah an samu wasu daga cikin malaman tafsiri da suke fassara fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ai fa idza faragta min as-salati fansab lid idan ka gama sallah to ka zauna kuma ka yi addu'a alal akalli azkar da ake na bayan sallah cike suke kana gama sallah ka cewa kake astaghfirullah su uku sannan ka ci Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika husni ibadati dan ma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kake ka roƙi ababe masu tsada ka nemi istighfar ka nemi gafara Allah astaghfirullah har su uku astaghfirullah ay atlubu maghfirataka ya Allah astaghfiruka Allah astaghfirullah ay atlubu maghfirata Allah ko atlubu maghfirataka Allah ya Allah ya Allah ina neman gafararka sannan kuma ka ce Allahumma a inni ala ka wa shukrika husni ibadati ya Allah ka taimake ni a wajen ambatanka ka taimake ni a gode maka ka gode ka taimake ni akan kyautata bautarka in yi maka bauta mai kyau wadda kake so to wannan nan duk gashi nan an gama sallah to waɗannan wannan din yana nuna mana mahimmanci na addu'a addu'a lalle a bace wacce ta kasance bai kamata musulmi ya zama ya saka ci da ita ba bayan haka a cikin abin da ya kamata mu yi magana a kansa akwai sharɗan a karɓan addu'a kada lokaci ya zama ya ɓace mana ita addu'a ibada ce kamar yadda aka faɗa mana ita kuma ibada tana da sharaɗa ba yadda za a yi mutum ya yi ibada ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu ta'ala sai idan ya cika ta mun sani cewa sharuɗa na addu'a shariɗan ibada guda biyu ne manya-manya malamai suke suke suke suke suke suke ambata cewa al-ikhlasu lillahi sannan wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yi dan Allah da kuma yi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta in mutum ya wannan ana fatan ibadarsa za ta zama karɓaɓa shine abinda al-imam al-fudail ibn iyad ya ya ya ya ya ce akhlasuhu wa aslabuhu aka ce wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu sai ce akhlasuhu an yakuna lillah wa aswabuhu an yakuna muwafiqan lisunnati ya kasance ana buƙatar aiki ya zama tsarkakakken aiki ne Allah aka nufata da shi sannan kuma ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan ibada wannan aikin tun aka cika waɗannan sharɗan da izinin Allah Allah zai karɓi wannan addu'a wannan wannan ibada to malamai kuma sun bibiyi alqur'ani da sunna suka ga wasu sharuɗa bayan waɗannan na addu'a daga ciki suna faɗa cewa dole ne ya kasance mutumin da zai yi addu'a ya ci halal ya ci halal idan Allah baya karɓan addu'ar mutumin da ya kasance haram yake ci annabi sallallahu mai riwaya ce sun mazakara rajula ash'asa aghbara ya yadayhi ila as-sama yutilu safara أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له النساء سما يا أمبتش ونمتمي وندي كسنشي يطيل السفر ينا يوان تفيات شم متانند أكيز أمانا أكبع الدعاء سأقوي المسافر شمتها متانند من سميتي ثلاثة لا ترد دعوتهم mutum uku ba a kin karban addu'a su akwai almusafir shi yasa a sunna in za ka yi tafiya kai ake neman kai ma mutane addu'a ba kai za ka nema mutane su maka addu'a ba eh, to amma mu sai muka akasa muka juya in mutum zai tafiya sai ce a taya shi addu'a eh, ha abin da ma bai kamata ya faɗi ba sai ya faɗa a shi ne ake neman addu'a a wajensa saboda manzo Allah ya ce yana cikin waɗanda ake karɓan addu'a so shi wannan mutum yana ciki gashi ash'ata akhbar gashi kanshi ya mututtuke duk yayi kuda kuda bai da lokacin da zai gyara kansa hmm? sannan akhbar gashi duk yayi kura wanda maza sama ya faɗi wannan a matsayin siffar mutumin da ake karɓan addu'arsa ya ce rubba ash'asa aghbara zi tsamraini law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da ake ganin sa kan shi butu-butu kuma jikinsa ya kura kayansa guda biyu ne kawai Ba yi da wasu kaya ana rina shi da zai rantse ma Allah subhanahu Ta'ala sai Allah ya kubutar da shi da wannan rantsuwar tasa da yayi to amma shi wannan mutumin ya cika to amma inda aka samu damuwa wa mat'amuhu haram abincinsa na haram ne wa mashrabuhu haram ruwan da yake sha na haram ne wa malbasuhu haram sannan tufafinsa na haram ne wa guziya bil haram sannan mahaifinsa tun da ya taso abin da yake ciyar da shi haram yake ciyar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu da ka bani labari ta yaya Allah zai karɓi addu'arsa daga nan malaman mu suka tabbatar da cewa ashe cikin shurutu qabulid du'a'i akwai aklul halal mutum ya zama ya ci halal wannan yana cikin matsalolin mu a yau Allah ya fi mana Allah ka kubutar da mu daga halin da muke ciki lokacin da ka cika cikin ka da haram ko kai addu'a Allah ba zai karɓi addu'a ka ba in kuma ka ga kai wannan addu'a Allah ya ansa wallahi istidraji yake maka yana maka kiwon ragon layya ne Allah ka Allah ka tsare mu sannan bayan haka ana buƙatar ya kasance addu'a ta kunshi akwai yaqini kana addu'a ka ka zama kana gwada Allah ne a'a ka yi addu'a gaba gaɗi cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati fa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilillah ku roki Allah madaukakin sarki kuna masu kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai karba muku addu'a ku zai biya muku bukatar ku zai kwaranyen muku da damuwa ba gwada Allah kuke ba kuna da tabbas cewa shine ake roka kuma shi yake bada amsa domin Allah baya karɓan addu'a daga zuciyar mutumin da ya kasance akwai rafkana a tare da shi rafkana ghafil min al-ghafala al-ghafala shine mutum ya sha kulatin ɓangaro game da wani abin da ya kamata a ce ya yi shi kuma yana sani sannan lahin mai wargi sai lokacin da mutum zai yi addu'a ana buƙatar ya zama ya yi addu'an nan yana mai tabbas ɗin Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi addu'arsa Allah zai karɓa ba shakka yake ba ba kokonto yake ba gwada Allah subhanahu wa ta'ala yake ba 'yan Najeriya 'yan arewacin Najeriya musamman mu kyautata wannan ƙa'idojin waɗannan ƙa'idojin mu ɗaga hannun mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai mana na sauyi da kuma canji da Allah subhanahu wa ta'ala zai mana na halin da muke ciki daga mummuna zuwa kyakkyawa daga damuwa zuwa daɗi daga rashi zuwa ga samu daga baƙin ciki zuwa farin ciki daga tsoro mu samu tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah mana haka waɗannan suna cikin mafi girman sharɗan karɓan addu'a da malamai suka ambata kuma suka gansu a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alkur'ani yi dan Allah Allah aka nufata ka a yi shirka a cikin addu'an nan sannan bayan haka a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ana da tabbas sannan kuma a daina cin haram a daina cin haram wannan yana cikin sannan na hudu daga cikin sharuɗin kada mutum ya addu'a wacce take ta bala'i a kan kansa ko a iyalansa ko a dukiyarsa ko ga wani wannan yana cin sharuɗin karɓan addu'a ya zo a cin hadisi manzo Allah su sama yi bayanin wannan kada mutum ya addu'a a game da yanke zumunta kada ya addu'a game da neman bala'i ga kansa ko ga ɗan uwansa ko ga 'ya'yansa ko ga zuriyarsa, ko ga dukiyarsa Allah subhanahu ta'ala zai karbi wannan addu'ar tasa kuma ya amsa masa kuma ya biya masa bukatarsa waɗannan abin da ya shafi su ne abin da ya shafi sharaɗin karɓan addu'a akwai ladubba su kuma ladubba suna ƙara ma addu'a kyau ne su ƙara mata ta goma shi misalin ladubba a abubuwa malamanmu suna cewa kamar nama ne a miya eh, nama a miya duk miyar da babu nama a cikinta suna da damuwa amma kuma za a iya ci haka nan to amma dai ba haka aka so ba to waɗannan ladubban suna da muhimmanci. daga cikin ladubban addu'a akwai mura'atu al'aukatun sharifa kula da lokuta waɗanda suke masu daraja eh, wal azman wal rafiya. rafi'a da kuma wajaji waɗanda suka kasance maɗaukaka mutum zai yi addu'a ya kalli wani lokaci mai tsada me yasa aka ce addu'a a lokacin sujada hmm? addu'a a lokacin sujada aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih hina sujudihi lokacin da bawa ya fi kusanci ga ubangijinsa lokacin da ya kaskanta ma Allah sujada to shi yasa ake addu'a a cikin sujada malaman mu na wa Allah ya saka musu da alkhairi tun a littafai kanana sai su ce mana ne wa tasbihu fi ruku'i wa du'a fi sujudi yin tasbihi a ruku'u da yin kuma addu'a a cikin sujada haka nan ƙarshen lokaci ne mai tsada da ake buƙatar mutum ya kasance ya yi addu'a a wannan lokacin kuma ana tsammanin a karɓi addu'arsa lokaci ne wannan hakanan lokacin da bawa ya shiga wani yanayi na damuwa kamar an zalunce shi yana cikin lokacin da ya kai amma da sharɗin shi ma kai zama a zalimin ya zama an zalunce shi ya daga hannu ya ce ya Allah wanda ya zalunce ni din ka fitan min da haƙƙi na domin manzo Allah sune ce wattaqi da awatal mazlumi fa bai bainaha wa bainal hijabun ku ji tsoron addu'a ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunta wallahi babu shamaki tsakaninta da Allah a wani hadisin man sama na cewa wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin Allah na cewa na rantse da buwayata da girma na. wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba ko ba yanzu ba zan taimake ka sannan daga ciki, lokuta waɗanda suke masu tsada akwai lokacin da mutum ya gabatar da wata ibada annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya gina ma Allah ta'ala ka'aba ya sake gina ta to a wannan lokacin ne ya addu'a wa iz yarfau ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna sun yi wannan aiki na alkhairi sai suka yi addu'a to duk lokacin da kake tsammanin kayi wani aiki na alkhairi da ya gabata to ka bi shi da addu'a ka yi addu'a a wannan lokacin ana fatan da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah zai karɓan maka haka nan idan ka shiga damuwa ka shiga damuwa ka zama mahamumi ko ka zama malhufi ko lahsan kana cikin wani tashin hankali to shi ma in kai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa maka addu'arka shi ma wannan lokaci ne yanayi ne da ake tsammani a karɓa addu'a a cikinsa sannan haka wurare masu daraja mutumin da yake cikin ka'aba yake masallaci mai alfarma ana tsammani a karɓa addu'arsa haka nan tsayuwa lokacin da mutum yake tsaye a lokacin arafat haka lokacin da mutum yake cikin masallaci musamman yana jiran ai wata sallah eh, manzo sun ce wanti zaru salati ila sala fa zalikum ribatu fa zalikum ribatu fa zalikum ribatu da jiran wata sallah bayan an gama wata kana jiran an gama sallar ishi magriba kana jiran isha'i kana zaune a masallaci kana sauraron karatu to a wannan lokacin idan kai addu'a Allah subhanahu ta'ala zai karbi addu'arka ana tsammanin Allah ya karbi addu'a hakanan lokacin da mutum yake matafi. mun faɗi wannan hakanan lokacin da mutum ya kai azumi yanzu yau da za mu kai na talatin ɗin nan to mi addu'a Allah subhanahu ta'ala ya yi kakwaran yan mana da damuwar da muke ci hakanan lokacin da kake cikin sallah sallar dare musamman a wutiri na ƙarshe cikin addu'o'in da za ka yi bayan cikin bayan ka gama alƙunuti kana da damar da za ka yi addu'a shi kanshi alƙunutin addu'a ne daga cin manonin alkunuti guda goma sha biyu da malamai suka ambata akwai addu'a duka wannan yana cikin abin da ake buƙatar mutum ya zama ya kula da su ababen da mutum zai kula da su a lokacin da zai yi addu'a haka na addu'a iyaye tana cin addu'o'in da ake ansan su du'a ulwalidi li shi yasa iyaye su yi ma 'ya'yansu addu'a ta gani sannan 'ya'ya su nemi addu'a a wajen iyayensu duk duniyan nan ba wanda zai maka addu'a ta zama karɓaɓɓiya kai tsaye kamar iyayen mutum su iyaye idan za a yi addu'a in za su yi addu'a ba su bukatar su sun yi hamdala ko su kawai faɗi ake bukatar su zo su sannan ana bukatar idan za ka yi addu'a daga cikin ladubban addu'a to mutum ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati ma Allah kirari malam ibn al-qayyim yace a cikin littafin sa a cikin littafin sa jilawul afham fi salati fadl salati wa taslim ala khair al-anam yace in zaka zaka yi addu'a to kai ma annabi salati a farko ka masa a tsaki sannan kuma ka rufe ka da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana fatan addu'a ka ta zama karbabbiya waɗannan wasu daga cikin ladubba kenan da ake buƙatar mutum sannan kuma ya ɗaga hannu mutum zai yi addu'a ya ɗaga hannu ya roƙi Allah subhanahu ta'ala saboda manzo Allah sallallahu ya ce Allah ta'ala yana jin kunyar bawansa a ce ya ɗaga hannu ya roƙe shi ya dawo masa da hannuwansa hannu rabba na fa yau bai amsa masa addu'arsa ba sannan duk lokacin da musulmi yake addu'a ya tuna ɗayan abubuwa ne guda uku kamar yadda ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sanadi sahihi manzo sa ne ya ce ko dai Allah ya amsa maka abin da ka roƙa ko ya tsare ka daga wani abin da kake tsoro kai ka roƙi a baka sai ya tsare ka daga wani abin da yake bala'i ne a gare ka ko kuma ya ajiye maka sai ka je lahira to wanne ne asara a ciki babu asara a ciki so daga ya'yan uwa halin da muke ciki a yau mu yi ƙoƙari mu tsananta addu'a mu yi ƙoƙari mu kyautata ibadarmu mu kyautata maciyarmu da mashayarmu da makwancinmu da tufafinmu da duk abin da za mu yi amfani da shi ya kasance mun yi ƙoƙari mun tsayu a kan cin halas mu ɗaga hannu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala sannan kan mu ma mu zama azzalimai domin idan ka zama azzalimi kuma kana yin addu'a to kenan azzalimi ba zai ma azzalimi addu'a ba ai malaman mu suna cewa azzalimu sayfullahi fi ardihi yantaqimu bihi thumma yantaqimu minhu ai azzalimi takobin Allah ne a ban ƙasa Allah na ɗauka fansa da shi da ƙarshe shi ma Allah ya ɗau fansa a kansa saboda kada ka zama azzalimi kuma ka yi addu'a zalunci ka ce Allah ya guguza azzalimai ko kuma ka zalunci wasu kuma kana cewa kai kuma Allah ya taimake ka ta yaya Allah zai maka haka a'a ka kyautata zuciya hatta bature ai yana cewa a ƙa'idarsa ta dokoki yana cewa duk mutumin da ke son a masa adalci da sassauci to ya zo da wankakken hannu mm. sun ce he who needs equity must come, with clean hand duk mutumin da ke son a masa equity equity sassauci a doka sassauci a hukunci a can an tsaurara to sai ka dawo equity to in kana son equity to you must come with clean hand dole ne ka zo da wankakken hannu hannun da babu kazanta a cikinsa wannan ka'ida ce ta bature mai kyau da ta dace da shari'ar musulunci saboda in kana son Allah ta'ala ya karɓi addu'a ka, to kai ma ka tsaftata ka tsarkaka ka yi riƙo da sharuɗa sannan kuma ka yi adon addu'a ka da ladubban addu'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana damuwar da muke ciki ya karɓa mana ya kuma tabbatar mana da zaman lafiya a cikin ƙasarmu ya taimaki mu ya musu jagoranci ya kawar musu da ƙyashi da mugunta da kuma ƙeƙashewar zuciya ya sanya musu tausayinmu mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu sallah lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin mu fitinu da muke fama da su a cikin wannan ƙasa tamu na abin da ya shafi masu fashin daji da masu sace mutane da masu ƙona gidajen mutane da masu tada ƙayar baya da 'yan bindiga daɗi duka muna kokon Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka dawo da mu yadda muke zaune a ƙasar nan lafiya a shekarun baya ko fiye da haka ya Allah maɗaukakin sarki ka mai da mu mayarwa wacce take kyakkyawa ya Allah duk wani abu da yake dugun zuma mana rai to ya Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana ya Allah mun tuba zuwa gare ka ya Allah ka ba mu ikon tuba ka karɓi tuban mu bayan mun tuba ya Allah ka azurta mu da yin addu'a wajen ka kuma ya Allah ka azurta mu da amsawa ya Allah madaukakin sarki ka jikan iyayen mu ka gafarta ma waɗanda suka rasu a cikinsu waɗanda suke da rai ya Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka ya Allah maɗaukakin sarki ka shirya mana da zuriyarmu ya Allah maɗaukakin sarki ka shirya mana da matanmu ya Allah ka sitirta su matasanmu ya Allah ka dawo da su kan turba madaidaiciya waɗanda suka kauce ya Allah ka shiryar da su da masu shaye-shaye da masu tsara suka mazansu da matansu ya Allah ka kintsa mana su ka gyara mana su su zama mabiya yan ƙasa na gari wanda za su bauta maka kuma su yi ma ka hidima su yi ma mu hidima su taimaki wannan ƙasa mu. ya Allah subhanahu wa ta'ala shugabannin mu ka kula da al'amarin su ka gyara mana su ka inganta mana su ka ɗora su akan daidai ka hana su aikata abin da yake ba daidai ba ya Allah subhanahu wa ta'ala masu taimakawa a cikin bayinka su suke taimakon ƙanana ƙanana ya Allah ka ƙara musu a cikin arzikinsu masu taimakon marayu da gajiyayyu ya Allah subhanahu wa ta'ala duka ka ƙara musu yalwa ka kuma gina musu gidaje a aljanna ya Allah masu taimakon addinin ka ya Allah ka taimake su ka ƙara musu dukiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قل لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تهرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك من سواك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك من سواك اللهم إنا نعوذ بك من شر الغنى ونعوذ بك من شر الفقر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين wannan gidan rediyo na alheri Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa alheri, Allah subhanahu wata'ala ya taimaki shugabanninsa da jagororinsa da ma'aikatansa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu basira ya taimake su ya ƙara musu ɗaukaka ya ba su ikon aiwatar da ababen da suka kamata na ci gaban ƙasa da kuma rayata da kuma taimakon addini Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki ya kan wanda ya asasa wannan gidan rediyo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki yan uwansa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh